Masu saurare da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa rundunar sojan Amurka ta ce ta dakila wani harin jirage marasa matuƙa da 'yan huti suka kai a tekun Bahar Maliya. Shugaban Amurka ya nemi Isra'ila ta ba fararen hula da masu ayyukan jin kai kariya a yayin da take ci gaba da lugudan wuta a Gaza. A Najeriya mashahurin malamin addinin musuluncin nan kuma shugaba ɗarikar Tijjaniya Sheikh ɗahir Usman Bauchi. ya musanta labarin wata wasiƙa da ake yadawa a shafukan sada zumunta kan shari'a kujerar gwamnan Kano. wannan wasiƙa mu ma yadda aka ganta haka muka ganta to mu mun san cewa gaskiya shi bai shiga maganar da ta je gaban kotu da bar kuma maganar siyasa yakan yi iya kokari ya kaucewa siyasa na bangaranci yawanci abin da zai maslahar kasa gaba ki ɗaya ke ɗauka To har wayo a Najeriya yayin da ake dab da fara bikin Kirsimeti wasu Kiristoci sun koka kan tsadar rayuwa a ƙasar. kaza ma wallahi muna dafa naman kaza kamar guda uku hudu amma wallahi ko yanzu ma yadda nake magana nan ko kaza dai ma babu to ayin kokari dai an siya ma yara ita amarya dole ta hankura saboda ita ma san halin da ake ciki To kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara karanto maku labaran duniya sunana Rabi'atu Kabir Rinka. Rundunar sojan Amurka ta ce wani jirgin ruwan ta ya harbo jirage marasa matuka guda hudu a cikin tekun Bahar Maliya, waɗanda aka harba daga yankunan ƙasar Yemen da ke ƙarƙashin ikon Huti masu samun goyon bayan Iran. Rundunar ta bayyana haka ne a shafin ta na X inda ta ƙara da cewa an kai ma wani jirgin dakon ɗanyen mai na ƙasar Gabon mai ɗauke da tutar ƙasar Indiya hari a ranar Juma'a, sai dai babu wanda ya ji rauni. ko a ranar Juma'a ma'aikatar tsaron ta Amurka ta zargi Iran da kaddamar da harin jirgi mara matuki kan wata tankar da kwan a gabar tekun Indiya. Shugaba Biden ya faɗa wa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa a yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a Gaza akwai bukatar ba da kariya ga fararen hula da kuma ma'aikatan jin kai Fadar White House ta ce a tattaunawar da shugabannin biyu suka yi a wayar tarho mr biden ya kara jaddada mahimmancin ba fararen hula damar yin gudun hijira daga inda ake rikicin cikin aminci sanarwar ta kuma ce shugabannin sun yi magana kan mahimmancin kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su ƙungiyar hamas ta zargi sojojin isra'ila da aiwatar da hukuncin kisa a zirin gaza a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta ce ta samu bayanan shaidun gani da ido na cewa sojojin isra'ila sun kashe falasdinawa sama da 137 a arewacin yankin da kuma birnin gaza ta hanyar sanya su da rai a cikin manyan ramuka tare kuma da harbe su. It's also accused Israel of killing more than Wakilin BBC ya ce sun kuma zargi sojojin na Isra'ila da kashe 'yan jarida sama da ɗari da mata masu juna biyu a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa asibiti a arewacin Gaza. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ba ta da masaniya kan lamarin. Hamas ta ce hukuncin kisan wani bangare ne na kisan kiyashi da Isra'ila ke yi wa al'ummar Falasɗinawa. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Birtaniya za ta aike da jirgin ruwan yaƙi zuwa gayana a wani mataki na nuna goyon bayan diflomasiya da soja ga ƙasar da ta yi wa mulkin mallaka. Matakin na zuwa ne bayan da makwabciyarta Venezuela ta sabunta ikirarinta na tsawon shekaru ɗari kan wani yanki na gayana da ake takaddama a kai. Ministan harkokin wajen Birtaniya ya alkawarin ba da goyon bayan ƙasarsa ga gayana a ziyarar da ya kai kudancin Amurka a farkon makon nan. Wakilin BBC ya ce shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya yi barazanar mamaye yankin Esquibo mai arzikin mai, lamarin da ya haifar da fargabar mamaya da ta yaƙi. Ana ƙara samun tabbacin kawo ƙarshen yakin shekaru tara a Yemen bayan ɓangarorin da suke faɗa da juna sun ƙudiri aniyar tsagaita wuta tare da amincewa da shiga wani shirin zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sanarwar ta biyo bayan tararrukan da aka yi a Saudiya da Oman. yaman dai na fama da rikici tsakanin 'yan tawayen Huti da ke samun goyon bayan Iran da kuma dakarun gwamnati da ke samun goyon bayan Saudiya. Dubin dubatar mutane ne aka kashe a rikicin da ya zama ɗaya daga cikin mafi muni a ɓangaren ayyukan jinƙai a duniya. A previous six-month ceasefire agreement expired in October. Wakiliyar BBC ta ce yarjejeniyar tsagaita wuta ta farko ta kare ne a watan Oktoban bara, sai dai an ci gaba da gwabza faɗa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tabbas dokin da na hau na sakangance ina sukuwa cike da ƙwarewa ya yi tutsu ba tare da na shirya ba ballanta na zato ko tsammanin zai iya hantsila ni na faɗo ƙasa har na karya kaina da ginshiƙin da nake jingina na ji sanyi kuka na fara yi cikin sauti saboda yadda nake jin zuciyata tana gudun fanfalaƙin da ke barazanar fasa ƙirjina ta fito waje. saboda takaicin halin ni yasin da na tsinci kaina a ciki. mu gaba cikin shirin domin jin cikakken labarin batan dabu ɗaya daga cikin labarai goma sha biyu da alƙalan gasar hikayata ta bbc ta bana suka ce sun cancanci yabo to kafin nan bari mu suma da rahotannin da shirin yake ɗauke da su Shugaba Biden ya faɗa wa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa a yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a Gaza akwai buƙatar ba da kariya ga fararen hula da kuma ma'aikatan jin ƙai. A wata sanarwa da fadar gwamnatin Amurka ta fitar ta ce shugabannin biyu sun yi magana ne ta wayar tarho. Inda Mr. Biden ya nana ta mahimmancin ba fararen hula damar tsira daga inda ake yakin. Ga rahoton Muhammad Annur Muhammad. fadar gwamnatin amurka white house wadda ta bayyana tattaunawar ta kuma ce shugabannin biyu sun yi maganar muhimmancin tabbatar da sakin mutanen da hamas da sauran kungiyoyin falastina suka yi garkuwa da su tun da farko shugaba biden ya ce bai nemi shugaban na isra'ila ya dakatar da buɗe wuta ba kamar yadda isra'ila ta nanata cewa za ta ci gaba da yakin har sai burinta ya cika na ganin ta murkushe hamas tare da kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su da yake magana a wani taron manema labarai kakakin sojin isra'ila daniel hagari ya ce yakin zai ci gaba במהלך סוף השבוע הרחבנו את הפעילות a cikin ƙarshen mako mun da aikinmu a kudanci da arewacin zirin Gaza. Mayaƙa na fafata ƙazamin yaƙi da suka shiga sabbin yankunan da Hamas ke da ƙarfi. Akwai buƙatar bayyana cewa hakan na daga cikin yaƙin. Isra'ila da ta ce an kashe mata sojoji biyar a yaƙin na Gaza tun daga ranar Juma'a. wanda wannan ya kawo jimilla soja 144 da aka kashe mata tunda ta fara kutsan ta ƙasa ita kuwa ma'aikatar lafiya ta hamas ta ce an kashe sama da falasɗina 200 a cikin sa'a 24 da ta gabata Ƙungiyar Hamas ta kuma zargi sojin Isra'ila da aikata abin da ta kira kisan gilla a Gaza, tare da neman hukumomi da ƙasashen duniya su yi bincike a kai, Hamas ɗin ta ce sojin Isra'ila sun tattara farar hula Falasina kusan mutum 140 suka zuba su a wani wawa keken rami suka buɗe musu wuta a arewacin yankin na Gaza. Sai dai sojin Isra'ila sun ce ba san da hakan ba da cewa Hamas makaryaciya ce. Hamas ɗin ta kuma zargi Isra'ila da kashe 'yan jarida sama da 100 da mata masu juna biyu da ke ɗaga farar tuta akan su ta zuwa asibiti a arewacin Gaza. Ana dai ci gaba da gwabza yakin duk da kudirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta zartar na buƙatar bayar da damar kai kayan tallafi. Rahoton da Muhammad Anir Muhammad ya haɗa mana kenan. To wasu Kiristoci a Najeriya sun bi sahun 'yan ƙasar da ke kokawa kan matsin tattalin arziki da suke fama yayin da ake dab da fara bikin Kirsimeti na bana. Kiristocin sun ce sun yanke shawarar yin bikin Kirsimeti na bana sai sa sai Ga dai rahoto na musamman da wakilinmu na Legas Umar Shehu 'yan leman ya haɗa mana. Yawanci daga cikin mabiya addinin Kiristanci na shirya gabatar da bukukuwan kirismanci kafin babbar ranar. Mutane na sayan kaji da awaki da shanu da sauransu domin gudanar da rugun bukukuwan na Kirsimeti. Alamu sun nuna cewa halin da ake ciki na matsatsin tattalin arziki a Najeriya zai hana yawancin 'yan Najeriya, Kiristoci da waɗanda ba Kiristoci ba samun cikakkiyar fa'idar wannan lokaci. Wasu daga cikin mabiya addinin Kiristanci kamar Anthony Sa'idu su nuna cewa da wahala su gudanar da wani biki kamar wanda suka yi a bara. ga shi christmas bana dai kome wuya saboda yanzu ka samu ka sayan yara kaya ma in ka samu dan canji ka je kasuwa da shi ma tsada muna ci akwai christmas amma ban ga yadda ake eh, joli kamar da ana happiness mutane cinkus kamar da haka haka zai kokor da iyalin sun sa ko ban saba ba damuwa to bana ma mata na ma da kyar ta samu kai ko din ma Miss Sidamar Hell Yawaba Kam ta ce shirye-shiryen bulaguro ba mai yiwuwa ba ne. a da za mu iya mu samu shinkafa mudu daya a ɗari biyu amma yanzu mudu daya har ya koma dubu daya a ɗari biyar balle a ce za ka je ka siya kayan yara ka je ka taɓo kayan da ka iya siye shi da dubu biyu ya koma dubu goma da ya kike bikin kirsimetin ki ina yin bikin kirsimeti yana mun daɗi yara na ma ina iya samun musu kaya su guda uku uku ko wani mutum daya kaza ma wallahi muna dafa naman kaza kamar guda uku hudu amma wallahi ko yanzu ma yadda nake magana nan ko kaza ɗaya ma babu kin shirya tafiya kuma kika fasa ko kuma dai dama baki ne ba na ci ma ban samu ba balle kuɗin moto amma me kike ganin ya kawo wannan matsalar eh, tsadar rayuwar to kasa dama an ce duk wanda dama ya shiga mulki da sunan shi ake kuka so ni taimakon da nake so dai tunubu ya gani yana yin sadan rayuwa ya dan mana sassauki 'yan najeriya sun bayyana cewa sakamakon janye tallafin man fetur da kuma wasu manufofi na gwamnati mai ci kan tattalin arziki sun zo wa da yawa daga 'yan najeriya da walhalu musamman da farashin man fetur ya nuka har sau uku zuwa sau hudu da kuma a sakamakon haka ya jawo hauhawar farashin kayayyaki a kasar a lokacin bukukuwan kirismati kamar yadda alhaji idris mai imani wani mai sayar da yadi kuma tela ya nuna a ƙarshen shekara ana samun iyaye da samari da yara kan yi sabin ɗinke-ɗinke to amma a bana sakamakon rashin kuɗi a hannun mutane ya jawo siyan kayayyaki ya ragu. Kiristoci da idan wannan shekara ta zo ta Kirsimeti suna zuwa suna siyan kaya suna ba mu ɗinki muna ɗinki. To amma yanzu wannan shekarar kiristoci ba sa zuwa suna siyan yadi a gumu suna ba mu ɗinki. Ina dalili? Ba kuɗi tsadar rayuwa ta ninka kashi uku zuwa kashi uku da rabi. babu mamaki daukar hotuna da rarraba kalanda da kuma samun hoto har a samu damar sauraron waƙoƙin kismati da za a yi biki da su su yi karanci duk da karancin kuɗi a hannun mutane amma ana shaida yadda kasuwanni suka yi cikar kwari da kayayyaki kuma kasuwar ba ta ja idan a kwatanta da bara bara na siya wa yalin na suturan sawa na yi kokari an samu akuya an saya shinkafa an yi bikin Christmas da shi. To an yi kokari dai an siya ma yara ita amarya dole ta hankura saboda ita mara san halin da ake ciki. Ban samu na koma gida ba ta dalilin yanayin sadan rayuwan. Ko ranar Christmas ma in mutum ya samu aiki dai ya tafiya saboda gaskiya babu maganan zama. A duk shekara mabiya addinin Kiristanci kan gayyaci ko aikawa da abin alheri kamar abinci ko wata kyauta ga abokansu da 'yan uwansu waɗanda ba Kiristoci ba. To a bana fa. wani su abokai suna jira yanzu ka